Isa Sedudia. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce. tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis uku ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku je yadda masharhanta a kasar Ghana ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. akan sakamakon matakin da kungiyar ecowas ta ce za ta dauka a nijar idan sojojin da suka yi juyin mulki ba su mai da mulki ga farar hula ba ko da yake wasu na cewa akwai abin dubawa a lamarin shan siyasa ba su yi da mabiyansu adalci rashin adalci shi ke kawo wanga ire-iren batun kukuku da ke zuwa ga shi yasa ecowas abin da ya kamata su duba ne ba duk kasan da bai tafiyar da mutane kasan shi da ya kamata shi ya kamata zona shi su yake a guji irin sinef kunga to muna tafa da karin bayani nan gaba gaba. Bayan haka za ku ji yadda wasu 'yan jamhuriyar Nijar suka kuka akan yadda matakin katsewa Nijar wutar lantarki da gwamnatin Najeriya ta yi ya shafi harkokinsu. Kamar kowace ranar Alhamis a wannan lokacin. Yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman muni barma ya shirya zai kuma gabatar. Sannan za mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ido sosai kan juyin mulkin da aka yi a kasar jamhuriyar niger a daidai lokacin da ofishin jakadancin amurka ke shirin kwashe wasu ma'aikata daga kasar da ke yammacin afirka yayin da masu yunkurin juyin mulki ke kallon wa'adin ranar lahadi domin maido da hambararren shugaban da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya manazarta na cewa moscow da beijing suna sa ido kan yamai tare da neman damar faɗaɗa tasirinsu muna kallon wannan lamari sosai da sosai kuma ba mu kai ga yanke wata shawara ba amma tabbas za mu shiga ka'in da na'in domin tantance taimakon da za mu bayar kamar yadda john kabi daraktan yaɗa labarai da sadarwa na majalisar taron ƙasa ya shaidawa manema labarai a wannan makon juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar a makon jiya ya bi sahun juye-juyen mulki na baya-bayan nan da aka yi a kasashen Mali da Gini da Burkina Faso inda wasu gungun jami'an soji da suka nuna rashin jin daɗin su kan matsalar tsaro da rashin shugabanci na gari suka kame shugaban kasar suka mamaye kafofin watsa labarai tare da ayyana kansu a matsayin suke rike da madafun iko jami'an tsaron kasar kamaru sun ce sun sami damar kama wasu manyan dilolin miyagun kwayoyi a biranen yawunde da duwala kamar yadda wakiliyarmu maimuna tusadu ta bayyana mana mafi akasarin su matasa ne amma dai an yi nasarar saka hannu ga digadigan waɗanda suka buɗe kasuwanci a idon jama'a inda laftanar jedo ne kawo kuma shugaban ofishin bincike ta fannin tsaro na birnin yawon da babban birnin kamaru ya yi bayani kamar haka. Eh, ya bude kasuwanci ne a gidan iyayen Ngita wanda kawai yanzu haka yana tsare a gidan yarin kundinji amma sai ya bar ragamar a hannun kulik wanda ke sai da miyagun kwayoyi a idon jama'a. Kantona shine babban gungun din da yake tare da wasu dilar birnin Duwala da wajen ƙasa. Mun ci karo da wani matashi mai suna Belmiyon wanda shi ma ya kasance tsohon ɗan shaye-shaye ne da da ke shiga sako da lungu domin samun matasa masu shaye-shaye don wayar musu da kai dangane da wannan shaye-shayen da suke yi inda ya bada shawarwari kamar haka a ba su kulawa hakuri da su ba hukunta su ingiza gwamnati ta buɗe asibitoci domin horas da likitoci da za su kula da su maimunatu sadu kenan to makonni gabanin taron kolin amurka da japan da koriya ta kudu da aka shirya gudanarwa a amurka beijing na kokarin kara cuɗanya da makwabta biyu na yankin asiya masana sun ce matakin na da nasaba da kokarin da beijing ke yi na karfafa alaka da koriya ta arewa da rasha minista harkokin wajen japan yoshimasa hayashi ya bayyana shirin na kasar china a wani taron karawa juna sani da aka yi wa kafofin watsa labaran kasar japan a makon da ya gabata yana mai cewa babban jami'in diplomasiyyar china wang yi ya ba da shawarar gudanar da tarukan tattaunawa mai zurfi tare da seoul da tokyo da alama shawarwarin na da manufar gurgunta dangantakar da ke tsakanin amurka da manyan ƙawayen nata biyu wadanda suka sha alwashin gaggauta haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki bayan tarukan koli biyu a wannan shekara a watan mayu ne shugaban amurka joe biden ya gayyaci shugaban ƙasar koriya ta kudu yun suk yol da prime japan fumio kishida madalla. Kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da sojojin yankin yammacin Afirka a ƙarƙashin ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS suka ce suna cikin shirin kota kwana da nufin afkawa ta takwarorinsu na Nijar. Muddin sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazum ba su mayar da mulki ga farar hula ba. masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna akan sakamakon wannan mataki da ecowas ta ce za ta ɗauka. wakilin muryar amurka hamza adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton an shafe fiye da mako ɗaya kenan da sojoji karkashin jagorancin babban kwamandan rundunar kare lafiyar shugaban kasar niger janar abdulrahman ciyani suka sanar da kifar da gwamnatin bazoum kuma yanzu haka dai suna ci gaba da yin garkuwa da shi tare da wasu kusoshin gwamnatin jam'iyyar pnds tarayya a kasar matakin da kungiyar raya tattalin arzikin afirka ta yamma wato ecowas ta yi allah waɗai tare da sanar da baiwa sojojin wa'adin sati ɗaya cur da su mai da mulkin Nijar ga farar hula ko kuma su dandani kodar su. Wannan mataki da kungiyar ta ECOWAS take shirin ɗauka na kaddamar da yaki akan sojojin ya janyo cece kuce tsakanin masu sharhi a Ghana inda wasu ke ganin matakin soja zai janyo babban matsala musamman na tsaro a yankin. zalika wasu kuma na ganin matakin ECOWAS ma shine mafi a'ala. Adib Sani mai sharhi kan harkan tsaron ciki da wajen Ghana na ganin kamata ya da kungiyar ta janye matakin da take shirin ɗauka sabida zai yi yi wuyan gaske da ta yi nasara a Nijar. In aka yi wannan intervention ya ba ta muna because yanzu yaki ba batun bakwai ko wata ko shekara ba no it takes forever idan ka duba girman Nijar ma ba wasa ba ne kuma already ma akwai sojojin France da America they are fighting jihadism daga wajen sun kasa har yau wani shekara haka an kashe sojojin America daga wajen it became a big political issue daga eh, US yes okay so it's not going to be simplistic shi yasa na ce duba a yi magana ga ba batun yaki ba ne shi kuwa umar sanda ahmad tsohon shugaban wani sashi ne a dakarun soja ta kasar ghana ya ce fargabansu duk shine ta'addanci fa zai iya samun gindin zama a yankin yammacin afirka muddin ecowas bata janye wannan mataki da take shirin ɗauka ba akwai yan jihadi wanda suke tafiya da ta'adalci suna nan suna saukowa Yayan wagner forces kuma suna wuri za su shiga da shi wata afirka ta yi wani kuskure ta shigo da karfin soja abin ya kawo damuwa kwarai wannan ne abin da nake shoro sai dai wasu kuwa na ganin matakin kungiyar ecowas din nan ai shi ne abin da zai zamo izina ga saura kasashe masu sha'awar yin juyin mulki in ji musa sharif nuhu na layya tsohon jakadan ghana a kasar gini in dai an ya samu sojoji na amfarka ta yamma gaba da su haɗa kai kamar kan da aka yi ma jami'an aka taro aka mata taron dangi Senegal ma kawai lokacin don Gambia kamar tana cikin eh, cikin tumbin Senegal ne so sojojin Gambia eh, Senegal ma kawai suka zuka mai ai ya jami ya gudu ya tafiya sa haka wannan ma na gwamnatin bazu da aka aka hambara inda sojoji za su haɗu gaba ɗaya ga Najeriya ga Ghana ga Cote d'Ivoire duka suka haɗu gaba ɗaya sannan kuma ga takunkumi da ba za to ina ganin kamar a ah, wannan za a ci ma nasara wannan abu kuma ka ci ma nasara zai zama wa'azi ga dukkan wani soja da yake son ya yi juyin mulki nan gaba domin ba za a yadda masa ba. ya al'umman yankin Afirka ta yamma suka ji da wannan mataki Muhammad Abdallah wanga al'amura da ke faruwa ba abu ne da muke jin daɗi ba ko mu ce za mu ji daɗi da kowa suka dauka saboda shi abin rayuwan ga an san farkon shi ba san karshen shi ba duk kuma duk abin da ya shafi Nijar ya shafi Najeriya saboda gaskiya ni dan Najeriya ne mazaunin Ghana gaskiya ni bana goyon bayan haka Mufta Muhammad mafi yawancin siyasa ba su yi da mabiyansu adalci rashin adalci shi ke kawo wanga ire-iren batun kukuku da ke zuwa ga shi yasa ECOWAS abin da ya kamata su duba ne ba duk kasan da bai tafiyar da mutane kasan shi da ya kamata shi ya kamata zauna shi su yake shi a guji irin fitina fitinan kunga. Sai dai kungiyar kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta tura tawaga zuwa Nijar a kokarinta da neman tabbatar da cewa kasar ta dawo kan turbar demokradiyya tuni ko manyan sojoji daga kasashen Afirka ta yamma suka fara wani taro a jiya Laraba a birnin Abuja tarayyar Najeriya domin fayyace matakin da za su ɗauka wajen kaddamar da farmaki domin dawo da Muhammad Bazum kan mukaminsa da zarar bukatan hakan ta taso. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. iran ta rataye wasu 'yan tsiraru 'yan kabilar boloch su goma sha ɗaya bisa tuhume-tuhume cikin sa'o'i 48 a cewar wata kungiya mai zaman kanta a yau laraba lamarin da ke kara ruruta wutar fargabar cewa ana ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa ga al'ummar kasar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta iran mai cibiya a kasar norway ta bayyana cewa an rataye 'yan kabilar buluci har eh, wato 'yan kasar iran har guda tara da wasu 'yan kabilar ta buluci 'yan kasar afghanistan da ke makwabtaka da kasar su biyu daga safiyar lahadi zuwa safiyar talata kungiyar ta kara da cewa ta sami jumlar hukuncin kisa 61 da aka zartar a duk faɗin kasar ta iran a cikin watan yuli yayin da iran ke ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa wanda ya zuwa yanzu kasar ta kashe mutane 423 a bana. masu fafutuka na zargin iran da yin amfani da hukuncin kisa ɗin domin yada tsoro a ko'ina a cikin al'ummar ƙasar sakamakon zanga-zangar da ta ɓarke a watan satumban da ya gabata kan mutuwar masa amini yar shekaru ashirin da biyu an tsare matar yar asalin ƙasar iran daga kabilar kurdawa bisa zargin ta saba wa tsauraran ƙa'idodin sanya tufafi na mata na jamhuriyar ta musulunci tuhuma mai cike da tarihi da ake yi wa tsohon shugaban kasar amurka donald trump da hada baki domin sauya sakamakon zaben shugaban kasar na shekara ta 2020 ta zargi trump da mashawartansa da kitsa wani gagarumin shiri na lalata ayyukan yankunan zaɓe wato electoral college a turance daya daga cikin abubuwan da ba a cika fahimta ba a tsarin zaben amurka. tuhumar da aka fitar a ranar talata ta zarge trump da neman haifar da rudani dangane da sakamakon zaben da ya sha kayi a hannun shugaba joe biden ta hanyar sa wasu mutane a jihohi bakwai aika sakamakon zaɓe na bogi ga majalisar dokoki a cewar masu gabatar da kara fatan da suka yi shine bayyanar da sakamakon karya tare da sahihin sakamakon da aka tabbatar a hukumance wanda hakan zai baiwa abokan na trump a majalisar dokoki hujjar cewa babu tabbas a sakamakon zaben da kuma jinkirta tabbatar da nasarar biden a takaice da ya jinkirin zai baiwa tawagar trump karin lokaci don kalubalantar sakamakon zaben idan kuma daga karshe aka amince da sakamakon na karya sakamakon da mafi yawancin masana ke cewa zai iya saba doka sauyin kuri'un jihohin bakwai da aka yi niyya zai baiwa trump nasara a ƙarshe majalisar ta yi watsi da kuri'un zaɓen na jabu tare da tabbatar da nasarar biden amma bayan gungun dubban magoya bayan trump sun mamaye ginin majalisar dokoki lamarin da ya tilasta wa 'yan majalisar ficewa daga majalisar tare da raunata jami'an 'yan sanda da dama har ma da sanadiyar mutuwar wasu da dama labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Bayan rufe iyakar ƙasar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar a satin da ya wuce. Matakin katsewa Nijar ɗin wutar lantarki da gwamnatin Najeriya ta yi a baya-bayan nan ya ƙara dagula al'amuran masu amfani da wuta. Wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya aiko mana da rahoto daga birnin Maradi. Wutar da mafi kasan karfinta tana fitowa ne daga tarayyar Najeriya, wace sabo da dogaro da ita ne yasa wasu daga cikin al'umma shiga amfani da janareto ba don sun so ba. A yayin da waɗanda ba su da hali shi ke jiran wadda ke lekowa tana komawa. ko meye tsokacin su game da haka sunana muhammad saminu rabo to mu sai dai mu addu'a Allah ya zaba mu abin da ya zama alkhairi tunda tun jiyawar haka an yi lishai kenan aka doke wuta ba a maido ba ko ta zo ta koma sai yanzu aka maido mu shi yasa muke tsara dare mu dan sassalaman mutane mu rarrage aikin mutane yasa wanda bai da halin sayan janareto hakuri zai hakuri ne ya kamata mutum ya tunda baka da iyawa sai dai kai addu'a Allah ya iya maka hakan ma da muka shiga wata jaraba ce ta mu gyara halayen mu. To mu dai kiran da muke gare su su yi ma Allah su yi ma annabi su kawo mu wuta nefa saboda mu mu ji daɗin rayuwa da mu da iyalanmu tunda mu biya muke ba ba kyauta suke ba mu ba dama biya muke yi kenan tunda biya muke yi a bar tsaya ga yarjejeniyar da muka yi da su ta bisa kan kasuwanci. Kullum ana ce mu Najeriya ke ba mu wuta mu kuma alhari tsaye ne muke. To wannan abu ya zo na basa kan juyin mulki kuma ba su dibi talaka ba ba su kwankwani ba sai iyakarsu sun dibi mike gyara su su su da yawo mike gyara su turawa shine suke aiki da shi mun yi hakuri mun yi hakuri dan Nijar yana da hakuri amma da an taba shi ba kyau ga wutar da suka cire dan Allah dan annabi kasa mai dota mu kuma mu yi hakuri tare da Allah warware da mu za mu iya zuwa mu mu taimake su da wutai duba da yadda wutar lantarkin ta zama abokiyar rayuwar dukkanin wani mai aikin hannu da kamfanoni tuni dai 'yan kungiyar farar hula suka fara kiran mahukuntan na yanzu da su gaggauta ɗaukar matakan nemo bakin zaren magance ma 'yan ƙasar ta Nijar wannan matsala a ta bakin Abdi Dan Naito na Kodaye. Allah sa wanga abu ya sa magabata su yi hushi su yi zallo irin yadda ya dace su zo tun da muna da iranian abubuwa ne waɗanda suke ba da wuta amma babban abin shine iranium saboda in ka diba horon shi da take hukuma da iranium mu ne take da makamashi take da wuta ta zama independent dangance da wuta har take ba wasu duk kasashen da ke goyo da mu muna iya ba su wuta saboda mu muna da hujja muna da kayayyakin da za mu bada muna da abubuwan da za mu yi mu sarrafa wuta da mu zama independent dangance da wuta to amma haka tsayawa da aka yi ga illar da abin yake kawowa yanzu faɗaya saboda wani dalili wanda bai dace ba rashe an zo an cire wuta ko babu irin wangama akwai wani lokaci wanda najeriya take cire wuta alhali yarjejeniya ce tsakaninmu da ita wanda bai kamata ba a ce minti ɗaya ma an cire wannan wutai amma sai gashi yana faruwa. Wannan rashi na wadatattar wutar lantarkin ya fara haifar da matsaloli da dama a wuraren ƙananan sana'o'i har ma da manyan kamfanoni da manya da yara ke aiki a ciki. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. A gaida Mansur Sani da wannan rahoton. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar mai kiran haɗin kan Afirka daga marigayi Bob Marley. Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin Adamu Garba da ke aikin DJ a jihar Adamawan Najeriya. Lakantar aiki da iya mu'amala da jama'a suka sa abokan harka ke kiransa da DJ Miskin. Sanin mahimmancin ilimi a rayuwar ɗan Adam musamman a wajen nakasassu ya sa Malam Adamu dagewa da karatu inda a yanzu haka ya kai matakin ilimi mai zurfi ga dai ci gaban tantaunawar su da wakilin sashen hausa lado salisu muhammad garba to yanzu adamu tun daga shi ka kai matakin karatu na diploma yanzu kake kai eh. to wani bukata kake da shi a ga mahukunta ko menene bukatar ka yanzu misali to bukata ta bukata ta mm. shine ko kuma in ce burina mm. burina shi ina so in gama makarantar nan samu a ce takarduna sun fito ya yi kyau mm. sannan in samu aikin yi ko da samu aikin yi ba dogara da kasuwanci na mm. sannan kuma ina so na kira ga yan uwana disabled peoples mm. kada su wai za su bada rayuwa idan Allah ya wa ko kuma ce Allah ba san su duk wannan ba hujja ba mm. ba kuma wai ba kuma wai gazawa ne ba kuma uzuri bane kawai ka sa kanka kawai duk nisan abu duk wahala abu in ka sa kanka to sai ubangiji ya taimaka maka sai ga kai baka sha wahala ba hmm. to amma ka tsaya gaba da rayuwa ka sai kai gaskiya ka ga ka fito gudu a gidanku kai dai kawai sai dai kawai ka tafi tasha ka rinka waye waye ka rinka bara kana zuwa ka dan wasu kamakame hmm. wannan haka zai bai dace ba ka tsaya ga dogara na farko shine ilimin nan hmm. ilimi shine farko na duniya gaba daya idan kana da ilimi to kai babban mutum ne a duniya Koya ya kake ko kake kai ko kai ne ma karamin kankancin halitta da kai ko kai ne kwado Allah ya fita da kai in dai kana magana kana ci kana sha in dai ka da ilimi to wannan to wannan za ta fita kai a duniya gaba ki mm. sannan kuma ka bar tarihin da ko da a ce baka nan za a yi alfahari da kai mm. sannan kuma ka taimaka al'ummanka mm. ba wai ka tsaya wajen Allah ya kaga ka ce kai ai baka da gata Allah shine gatanka mm. saboda Allah da ya ga nan ya san me yasa yi ga saboda inda bai san me yasa yi ga ai ba yi ga ba kuma su da ya ba su lafiya ba su ba wai dan sun fi gona ba ba wadan sun fi wani ba kuma su umma ba su suka yi kansu bane kawai Allah ya haka ne kawai ya bambanta mu saboda a ƙara imani a cikin tsakaninmu to adamu akwai wasu masu laluri irin naka hmm. wasu ma bai kai naka ba amma suna ta yawon barace barace haka ne ka wani shawara zaka ba su hmm, shawaran shine bai dace ba bai kamata ba hmm. musamman ma ba ma wai masu lalura irin namu ba Mm. ai in ka ja ka ce larura akwai wanda larura shine wanda a duniya ya same ka mm. ko ba haka ba mm. yanzu misali Allah ya ka lafiya kalau kana ji kana gani kana ci kana sha ka iya tafiya ka iya zuwa ko ina to sai aka zo aka zo aka ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya step by step sai wani lokaci sai Allah sai ka ga jarraba hmm? ko kuma idan ka babu ko kuma a hannunka babu kuma a kafanka babu kaga wannan shine shine wannan larura mm. to amma wannan shine ake ce shi make in god mm. wannan shine hadin ubangiji eh, yawo wannan haka Allah ya kasa tun mm. tun a cikin littafinsa sannan batun magana wa arziki ko lokaci a duk Allah ya rubuta a ciki za ka yi arziki ba za ka yi ba a kai mai ilimi ne ga jahili ne duk Allah ya riga gaba tsara rayuwanka to saboda haka ne shawaran da zan ba su a disabled people yan uwana da manya da yara da kankana da haka kada su dogara da wai wai bara ko kuma a zuwa roƙo gidan wani da su wannan bai dace ba farko su tsaya su nemi ilimi iya gwargwado mm. idan suka tsaya ko da ce baka da naira biyar ne to wallahi in dai kana san ilimi insha Allah insha Allah da taimakon Allah taimakon mutane ka samu kai karatu za ka gama wannan ma kai ba za ka ma wahalan biyan kuɗin makaranta ko ka samu wahalan wasu abubuwa daban-daban duk wannan ba za ka san da su ba sannan kuma akwai wani dan kiyan da yake so a gefen mutanen al'ummar mu mm. irin matasa haka mm. za ka su lafiyar su kalau mm. wai sai ga wasu labin gida-gidan mutane suna roƙo to shi ne ake ce shi wai wai a luta ko menene ake faɗa eh wato waɗannan da yan bangan siyasa yawa yan bangan siyasa to nan duk bai dace ba duk babu tsari kwata kwata hmm. saboda kai kai ne ma Allah baka dama chance opportunity naka hmm. saboda ga nan garau naka hmm. babu inda yake maka Mr. wani matsala ko wani cewa kana ji ga lafiya eh, kana ji ga lafiya amma sai ka kashe zuciya kana bin mota kana bin siyasa kana waye waye kana fashi kana kwace duk wannan ba harkan ka bane ka tsaya ka nusu kai ka shiga cikin kwakwalwanka ka yi research ka taimaki kanka sannan kuma ka taimaki al'umma ka taimaki gidanku daga wannan shine kamata a rayuwa daga karshe wani kira Adamu yake da shi ga mahukuntan Najeriya To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin dj miskin adamu garba mai sana'ar dj a jihar adamawa da wakilin muryar amurka lado salisu muhammad garba ni suleiman muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma, yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana. Da eh, jaridar Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine tsarin nan na bautawa ƙasa wato National Service Scheme kenan ta gabatar da wani pin code da na jimlar ɗaliban karshen shekara dubu daga jami'o'i da suke da wato accreditation kenan 125 duk fadin ƙasar wa shekara ta 2023 da 2024 ita kuma jaridar da chronicle wannan labarin tarwaito operata ya kara tsunduma mu cikin wahala marasa rinjaye ne sun ka faɗi wannan jaridar ta ce marasa rinjaye majalisar dokoki cikin gatse sun rinka kan ministan kuɗi kenan fura'ata suna faɗan cewar ya ƙara tsananta matsayin tattalin arzikin ƙasar game da abin da marasa rinjaye suka ce ne gaskiyar da ke akwai dangane da irin hali da ake da shi ya bambanta da abin da nisan ke faɗi na tattalin arziki shugaban marasa rinjayen dr kassala tufosin ne ya kaddamar da sukan ƙoƙarin gwamnati dangane da batun tattalin arzikin yana mai faɗan cewar babu wani sakamako na alhairi da aka cimmawa ita kuwa jaridar ganiyar times wannan labarin ta ruwaito wurin gabatar da kasafin rabin shekara gwamnati ta nufaci Wa gabatar da wata dabarin kawo ci gaba da mai da tattalin arzikin kasar kan wadda ke jurewa gujewa karɓan bashi kan shekara ta 2028 jaridar ta ce gwamnati ta ba da sanarwar sabbin dabaru da da taimakawa fagagen tattalin arziki masu muhimmanci wadda zai kawo ci gaba da haɓaka ajandar masana'antu a cikin ƙasa Ita kuma jaridar da Herald wannan labarin ta ruwaito. Akufa Hado na fama da ciwon mantuwa. Tsohon shugaba Jan Muhammad ne ke kai wa Akufa Adun ɗin naushi. Jaridar ta ce. Tsohon shugaban ƙasa Jan Dramani Muhammad ya rinka wa? wadda ya gaje shi shugaba na Ado Dankwa Akufa na naushi. Yana mai faɗan cewar ciwon mantuwa ya shafe shi a bisa la'akari da irin halayensa dangane da waɗanda ya naɗa a matsayin ma'aikatu game da abin da mr mahamma ya ce ne shugaba a kufa ado daga dukkan alamu ya manta da irin shawarar da ya bai wa waɗanda ya naɗa a matsayi na manya-manyan ma'aikatu cewar in dai arziki suka zo nema to su koma fagen kamfanoni masu zaman kansu daga nan ne za su iya samun arziki dan takarar shugaban ƙasa na babban jam'iyyar adawa ndc a zaben shekara 2024 ya bayyana da wannan damuwa ne cewar halayen shugaba a kufa ado ga ma'aikatarsa ya kauce wa abin da ya ba su shawara a kai shekaru shidda da suka wuce da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice To Maryam a takaice fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ido sosai kan juyin mulkin da aka yi a Nijar a daidai lokacin da ofishin jakadancin Amurka ke shirin kwashe wasu ma'aikata daga kasar da ke yammacin Afirka yayin da masu yunkurin juyin mulkin ke kallon wadin ranar Lahadi domin maido da hambararren shugaban da aka zaba ta hanyar demokuraɗiyya. Manazarta na cewa Moscow da Beijing suna sa ido sosai akan yamai tare da neman damar faɗaɗa tasirinsu. su. makonni gabanin taron kolin amurka da japan da koriya ta kudu da aka shirya gudanarwa a amurka beijing na kokarin kara cuɗanya da makwabtan kasashen biyu na yankin asiya masana sun ce matakin da nasaba da kokarin da beijing ke yi na karfafa alaka da koriya ta arewa da rasha ministan harkokin wajen japan yoshima hayashi ya bayyana shirin na kasar china wani taron karawa juna sani da aka yi wa kafafin watsa labaran kasar japan a makon da ya gabata iran ta rataye wasu 'yan tsiraru 'yan kabilar buluci su goma sha ɗaya bisa tuhume-tuhume cikin sa'o'i takwas a cewar wata ƙungiya mai zaman kanta a yau laraba lamarin da ke ƙara kara ta fargabar cewa ana ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa ga al'ummar kasar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta iran mai cibiya a kasar norway ta bayyana cewa an rataye 'yan kabilar buloci 'yan kasar ta iran su tara da wasu 'yan kabilar ta buloci 'yan kasar afghanistan da ke makwabtaka da kasar su biyu daga safiyar lahadi zuwa safiyar talata to masu sauraro da haka muka kawo karshen mu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin a madadin murtala faruk sanyanna da ya taya na gabatar da shirin da solomon abu wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu mr jim ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya